Rut Sura biyu Rut ta sadu da Bowaz Tofa, Na'omi tana da dangi a gefen mijinta da iyalin Elimelek, mutum mai martaba, mai suna Bowaz, sai Rut mutuniyar Mawab ta ce wa Na'omi, Bari in tafi gonaki in yi kala ragowar hatsi a bayan duk wanda na sami ta tagomashi daga gare shi. Na'omi ta ce mata, Ki je ’yata. Saboda haka ta tafi ta fara kala a gonaki a bayan masu girbi, sai ya zamana ta sami kanta tana aiki a gonar da take ta Bowaz, wanda yake daga dangin Elimelek, sai ga Bowaz ya iso daga Betlehem, ya gaida masu girbi, Ubangiji ya kasance tare da ku, sai suka amsa, Ubangiji ya albarkace ka, sai Bowaz ya tambayi shugaban masu girbinsa, Wace yarinya ce wannan? Shugaban ya amsa, Ita ce mutuniyar Mowab da ta zo daga Mowab tare da Na'omi, ta ce, Ina roƙo, a bar ni in bi bayan masu girbin in yi kala, haka ta shiga cikin gonar, ta koya aiki tun da safe har zuwa yanzu, sai ɗan hutun da ta ɗan yi kaɗan. Saboda haka Bowaz ya ce wa Rut, ɗata, ki saurare ni, kada ki tafi ki yi kala a wani gona, kada kuma ki tafi daga nan. ki tsaya nan tare da ’yan matana bayi, ki lura da gonar da mutanena suke girbi, ki bi su tare da ’yan matana, na riga na faɗa wa mazan kada su taɓa ki, kuma duk sa'ad da kika ji ƙishirwa, ki tafi ki ɗebo ruwa daga tulunan da maza suka cika. Jin haka sai ta rusuna da fuskarta har ƙasa ta ce, Me ya sa na sami irin wannan tagomashi a idonka, da har ka lura da ni, ni da nake baƙuwa? Bowaz ya amsa, An faɗa mini duka game da abin da kika yi, domin surukarki tun mutuwar mijinki, yadda kika bar mahaifinki da mahaifiyarki da kuma ƙasarki, kika zo ki yi zama da mutanen da ba ki taɓa sani ba, bari Ubangiji ya saka maka saboda abin da ka yi, bari Ubangiji Allah na Isra'ila ya saka maka a yalwace a ƙarƙashin fikafikan da aka sami mafaka. Ta ce, Bari in ci gaba da samun tagomashi a idanunka ranka yă daɗe, ka ta'azantar da ni, ka kuma yi wa baranyarka magana mai alheri, ko da yake ban kai matsayi ɗaya daga cikin bayinka ’yan mata ba, a lokacin cin abinci, Bowaz ya ce mata, Zo nan, ki ɗebo burodi, ki tsoma cikin ruwan inibi. da ta zauna tare da masu girbin, sai ya ba ta gasasshen hatsi, ta ci duk abin da take so har ta bar ragowa, da ta tashi don ta yi kala, sai Bowaz ya yi umarni wa samarinsa cewa, Ko ta tara daga cikin dammuna, kada ku wulaƙanta ta, ku kuma riƙa zarar mata waɗansu daga cikin dammunan don ta ɗauka, kada ku kwaɓe ta, saboda haka Rut ta yi kala a gonar har yamma, sa'an nan ta sussuka hatsin sha'ir da ta kalata, ta sami kamar efa, ta ɗauka ta koma gari. Sai surukarta ta ga yawan abin da ta kalato, Rut kuma ta fitar da ragowar abin da ta ci bayan ta ƙoshi ta ba ta, surukar ta tambaye ta, Ina kika yi kala a yau, ina kika yi aiki, albarka ta tabbata ga mutumin nan da ya lura da ke. Sai Rut ta faɗa wa surukarta game da wurin wanda ta yi ta aiki, ta ce, Sunan mutumin da na yi aiki da shi a yau, Bo'oz ne. Sai Na'omi ta ce wa surukarta, Ubangiji ya yi masa albarka. bai daina nuna alheri ga masu rai da matattu ba, ta ƙara cewa, Wannan mutum danginmu ne na kusa, shi ɗaya daga cikin danginmu mai fansa. Sa'an nan Rut mutuniyar Mowab ta ce, Ya ma ce mini, Ki riƙa bin ma'aikatana sai sun ƙara yin girbin dukkan hatsina. Na’omu ta ce wa Rut, surukatta Zai fi miki kyau ’yata, ki riƙa tafiya da ’yan matansa, domin a gonar wani dabam mai yiwuwa a yi miki lahani, saboda haka Rut ta tsaya kusa da bayi mata na Bowaz, ta yi kala sai da girbin sha'ir da na alkama suka ƙare, ta kuwa zauna tare da surukarta.